Beyond the IMF, however, we have to look for fundamental solutions Tsokacin mataimakin shugaban ƙasan Ghana Dr. Mahmoud Bawumia kenan a inda yake jaddada shawarar da gwamnatinsa na jam'iyyar NPP ta yanke na amfani da gwal wajen sayan man fetur ɗin da take shigowa da shi ƙasar a maimakon kuɗaɗen waje. Dr. mahmud Bawumia ya ƙara da cewa banda tallafin asusun IMF ya kamata mu nemi wasu hanyoyin da za mu ringa magance matsalolinmu. Idan tsarin ya fara aiki zai rage abin da muke kashewa sa'annan zai rage ci gaban faɗuwan darajar kuɗinmu wanda ake alakanta haɗawa da tashin farashin mai da karfin lantarki da ruwa da sufuri da ma abinci. Shugaban babban bankin kasar Dr. Enes Addison ya faɗa wa manema labaru bayan tsokacin mataimakin shugaban ƙasa cewa We have 20% of Manya-manyan kamfanonin hakar ma'adinai a ƙasar Ghana na fitar da gwal da ya kai dalan Amurka biliyan uku a kowace shekara a don haka za mu ringa saya kashi ashirin cikin ɗarin gwal daga gare su daga badi domin mu sanya da man fetur, in ji shi. gold for crude oil swap. Na tuntubi Dr. Kwame Sakwadiye mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana, kana lecturer a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta KNUST da ke Kumasi, inda na yi masa tambaya ko shin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka zai iya shawo kan matsala da kasar ke fama da shi na tsadan mai abin da ke ci gaba da janyo hawan farashin kayayyaki, inda ya ce kwarai kuwa amma ba zai dawwama ba. Dr. Kwame Sakwadiye na ganin kamata ya yi da gwamnati ta mai da hankali wajen farfado da babban matatan mai ta ƙasa wato Tema Oil Refinery abinda ya ce hakan zai sanya gane dogaro da kai wajen amfani da man fetur sabida ƙasar na hakar ɗanyen mai. Our crude oil and then refining it home base, um, Tor needs to be supported and improved. Shi kuwa mai sharhi bisa harkar hakan ma'adinai ta ƙasa wato Baba Muhammad na gani wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai sai dai ya baiwa gwamnati shawara. Ne za su samu kashi ashirin su sai oh. ya iya taimaka amma me yasa ba ni kudi rance a zo a yi jara eh, kama oil refining ya so wannan oil refining ya yi ya mai mu rabu rabon da zamu samu maimako a je da shi kasan waje a jara ya kawo a sarrafa shi daga nan ganin ga ina duban wannan ma ya kara taimaka muna ana sa ran cewa tsarin zai fara aiki ne a karshen watanni uku na farkon shekarar 2023 Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana